ta bismillahir rahmanir rahim muna na ci gaba da karatun a cikin wannan littafi na na ta jami'ul usul wanda muke gabatarwa ko wace ranar larba bayan sallar magariba zuwa sallar isha'i a yau wannan larba wato da muke cikinta eh, yau muna biyar ga wata biyar da watan daya hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu daidai wato muna cikin wata ashura su'a da ashura wannan wata mai muhimmanci wanda ake so a ɗauki azumi ne ranar tara ga wata da ranar goma ga wata saboda falalar da manzo Allah ya bayar sallallahu alaihi wasallam game da wannan wata saboda haka a yi kokari kowa ya yi kokari ya sanar da kai nai, ya sanar da ɗaya ne da mata ne domin shirya ma wannan rana guda biyu wato shirya musu da a ɗauki azuminsu wanda yake da sun wuce yanzu babu irinsu kuma sai baɗi irin haka ga wanda Allah ya nufa da kai. to Allah ya taimaka mana muna nan cikin babin nuna abin nan cikin kitabu salati mu kuma cewa kuma kitabu salati wato cikin sha'anin bayanin kiran sallah in ba ba muna alfasar salis fasali na uku fi du'a wa zikir akibar salat wato fasali na uku cikin iya addu'a da yin zikiri bayan an ƙare sallah wato bayan an ƙare sallah ta farilla a annabi ne abbas radiyallahu anhu ba kan karaje rasulullah sallallahu alaihi wasallam min inda juwayya manzo Allah ya fita daga wajen mata ta yi juwayya lokacin da ya to daga wajen matan nan tashi wariya wahiya fi musallaha tana masallacinta wato ta yi sallah da asuba tana nan zaune masallacinta za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta waje yana hita wahiya fi musallaha wanda kala yadda ya gama abin da ya fi garka ya dawo wahiya fi musallaha tana nan masallacinta dai wato bata hita ba har ya tafiya dawo faƙala lamta zali bi musallaki haka na ya ce kina nan masallacinki bai ga gushe ba haka kamar da nan baki har yanzu kina nan da cikin masallacinki ƙalan na'am ta ce iya eh, ina nan cikin masallacin nan har yanzu ina nan cikin masallacin nan ƙalan na'am ta ce mai na'am ina nan cikin masallacin nan nawa ƙala sai ya ce mata kada kuntu ba da ke arba a kalimatin hakika na faɗa wasu kalmomi bayan na barki talata marrati sau uku na faɗe su lawu na bai makulti inda a auna uku ɗin nan da nauyin abin da ke faɗa da na tunna da uku ɗin nan sun aune wato sun nauyinsu ya aune bi ma'ana ya jaye abin da ke faɗa tun da sahi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi yace sau uku na ba mu da kalmati sau uku na ba subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa mu da kalmati wa da sau uku na da za a auna su da abin da ke faɗa to da ya jayi su abin da ke faɗa ladan nawa zai kara naki wato lada yawa ya ce wannan shi ne abin da na faɗa kunga annabi bai zarge ta ba ga abin da take amma dai ya ƙara mata wani zikiri bayan wanda ta sani subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar rawahu al-khamsa inda al-bukhari ma hadisi ya suka rawaito wannan hadisi banda bukhari أما هذا بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم da بيده wato ma'azu bin jabal ya ce hakika manzo Allah ya kama hannunai a kaza biyadi manzo Allah ya riko da hannunai bayan ya rika hannunai wa qala sai ce mu ya mu'az inni wallahi la uhibbuka ya ni wallahi ina son ka kun ma'azu ya kai matsayi babba har manzo Allah yana kira ne ya ga mai wallahi ina son ka ni ina son ka wallahi ya ma'aza to na gode da soyayya a bani goron soyayya sai annabi ya ce usi ka ya ma'azu ya ma'azu ina yi maka wasiya la ta da Allah fi dubur kullu salati wata addu'a ce zan koya maka ita ta soyayya da nake da ita tsakanina da kai ya ma'azu wato kada ka yadda ka bari bayan kowace sallah an ta kulu ka ce allahumma a inni ala zikiri wa shukuri wa hasani abadace allahumma ya allah ya allah a inni ala zikirka ka taimaka akan zikirinka wa shukurika da godiyarka wa ya ba da da kyakkyawan ibadarka manzo Allah ce ina son ka saboda haka wannan addu'a ita ne baka kada ka yarda ka barta ya ma'azu wato kullun kai wannan addu'a kowane lokaci kai wannan addu'a wannan addu'a wato addu'a ce muhimmiya annabi ya koya ma wannan mashahuri sahabi ya ce mai kai yarda ya bar wannan addu'a wato bayan kowace sallah ita ce wasiya ce ba da kulle salatin bayan kowace sallah kai wannan addu'a Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa sunni abadatika bayan kowace sallah kai kokari kai wannan addu'a wannan shine wasiyar manzo Allah ga Mu'adh bin Jabal rawahu Abu Dawud wannan sai Abu Dawud da Nasa'i suka rawaito wannan hadisin an uku wato kuma sun rawaito wannan wannan hadisi wato da sanadin sahihi da sanadi wanda yake sahihi an uku ba ibn Amir radiyallahu anhu قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبا ياتي وانزا الله يا امني انا أقرأ يا أمرتيني امرني رسول الله وانزا الله يا أمرتيني صلى الله عليه وسلم انا اقرا من مؤوغات كبر كل صلاه in karanta kula uzai bayan kowace sallah wannan duka addu'o'in nan da kuke ji bayan sallah ana ni bayan an sallama ta nan na ake nuni da wa'annan addu'o'i addu'o'in da ake yi bayan mutum ya gama sallah su ne muka shigo cikin su annabi ya ba da umarni ya ce kuma soyayya ta sayan ba ma'azu umarni ya rika yin addu'a bayan kowace sallah ya ce so ne ya kashe sa ya ba shi wannan umarni duk abin da kun ka gani nan da salati na muka magana in an ka ce assalamu alaikum to nan na aka subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 talatin da 33 nan na aka yi ta kuma nan na aka a inna ala ko shi fara ko sani a ce kuma nan na aka karatun kula a wani zubarin mai malaki da kula a wani zubarin mai nasi duk wara kundin sarati bayan kowace sallah rawahu ashabu sunani wal hakim wa A ashabu sunani su suka rawaito wannan hadisi kuma da hakimu wasu hawa hakimu ya inganta wannan hadisi ya ce wannan hadisi wato hadisi ne wanda yake sahiha hadisi saboda ka kuma ku rika karantawa fi zubura kullu salatin a bayan kowace sallah saboda na da kuka kare kuma ku rika karantawa don kuma kuna so ku samu abin da ma'azu ka samu da sauran masu waya عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل lalle manzo Allah ya ce ma wani mutum kai fa ta kula in ka zo wajen sallah ka kake cewa kana ta shahadu yace ta riya ne kai a kaka ka ta riya yace wa ko ni ce ni kai Allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar Allahumma inni as'aluka aljannata ya Allah ni ina rokonka aljanna ya ce abinda abinda nake cewa kenan Allah yana roƙonka aljanna in ya zo wajen tahiya ina cewa Allahumma inni as'aluka jannata wa a'udhu bika minan nar ya Allah ni ina roƙonka aljanna ina roƙonka fari daga wuta amma inni la uhsinu dandana taka sai dai ni ban iya wato ban iya kyautace dandana ka wato roƙonka wala dandana ta mu'azin ko kuma irin roƙon mu'azin faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam haula hana da dinu sai annabi ya ce mu ma ta muke ta abin nan da dinu wato gina aljanna nan mu ma muka da din wato muka yi kalmomin an ce a dandana wala hainama da dandama da hainama kalamun yusuma wa la yuhamu maganar da aka ji amma ba a gane ma'anarta ita aka ce madandana maganar da in kai ana ji amma ba a gane abin da kaka bi to shi aka ce madandana annabi ya ce to hauna hannu da bi mu wage ha aljanna nan da kaka roƙo nan na mu ma nu da bi wato muka yi roƙo mu ma nan na muka roƙawa mu ma wato amma dai roƙo wanda ba a san ma'anarsa ba ya an ce dandana rajin da fi makani kaza iza aka ce waje nufa fiye da hama wa auda in mutum na zuwa yana dawowa sai a ce dandana rajin da fi makani kaza saboda tahiyar da yake yana dawowa kenan a la'awa suna dandana saka bai iya kyautace roƙonka wato maimaita roƙonka bai iya kyautace shi shi ne ma'anarsa wa bi riwayatin inni wa ma'azin haula hataini nudaddim da ni da ma'az gemin wannan ayoyi mu ma nudaddim wato muka ta ta tahiya muna dawowa wato gemin aljanna da gemin wuta nan na muka ta ta tahiya muna dawowa muna roƙon Allah aljanna muna roƙon kai daga wuta kuma nan na muka ta tahiya muna aiki Allah ya taimaka mana Allah ya kara mana imani Allah ya ƙara mana roƙo ne ya raba mu da wanda ba shi ba Allah ya kara mana da wanda ba shi ba to wannan babu kun ga nan ya kare rawahu abu dauda wa majah to nan wannan babu namu wato ya kare ka taimaka mana Allah ka tsara mana tsoronka ka tsara mana ibadata ka tsara mana akhlaci a albabu asabi ubabi na bakwai fi sujudu sahwi wa tilawa a cikin sujuda rabkanwa kauliya ko ba'diya kenan wa tilawa da abin nan wato sujuda tilawa in mutum ya kai wurin da aka sujuda ya alƙe kabbara ya kai shi ne ya yi gabara ya taso su juda guda a yi wajen mai yawan malamai ba biyu ba guda a yi wajen mai yawan malamai wa biyu ba fasalani cikin wannan babi akwai fasali guda biyu wato al'awwal na abin alfasal awwal fasali na warko fi usulubi fi asbabu sujud sawa a cikin dalilan da ka sa a sujud da rabkanwa babu na marko a cikin bayanin dalilai waɗanda in sun auku za a yi kambiya wasu in sun auku za a yi badiya A ابي هريره radiyallahu anhu عنه nabi sallallahu alaihi wasallam عليه inna ahadakum idza qama yusalli abu shaytan lalle dayan ku idan ya tashi da yin sallah to shaytan zai zo mai abu shaytan shedan zai zo masa wato wani lokaci ko mantuwa mutum ya yi da abu an kai an kai bai tuna ba idan yana so ya tuna an ce shi alwallah ya kabar ta sallah to yanzu yana tunawa yanzu shedan na tuwa ya ce tuna kaza tuna kaza tuna kaza to daga na har ya tuna da wannan abin da ya mace to idan ɗayanku ina adakun ila kama yi lalle ɗayanku idan ya tashi tsayi yana sallah ja'ahu shaytanu sai ya zo mai falabbata falabbata sai ya mai sallah in ya zo mai falabbata alaihi sai ya rikita mai sallah ya sa mai wato wafi iri daban-daban sharrin shaytan kenan walabbata alaihi sai ya rikita mai sallah ya sa mai wafi da tunani cikin sallar nan tashi yana ta tunani da wata wace har ya kai a ta laye da ni kan sallah har ya zan bai san raka a nawa yayi ba sai ya dora tunani ko yuna ni ko ukuna ni yana shakka kun ga an samu matsala ke dan ya rike tashi ana shakka raka biyu ta an kai ko uku to fa za waje da zalika a hadukun idan ɗayan ku ya samu irin wannan matsala duk ɗayan ku kowane in yana sallah ya samu irin wannan matsala to fa da yaji sajada ta yi ya yi sujuda sujuda ne wa huwa jalisun yana sallah idan ɗayan ku yammanci bai san ko raka nawa ya yi ba to zai yana ganin bita yi ko uku to ya ɗauka bita sai ya kawo raka a guda sai su zama raka a uku yan magariba ce ya gama sallah to sai ya yi duda kan biya saboda tsammanin ƙari da rai can shakka nan da yana yi wa raka a uku ɗinta ya yi shakka tare da su ga guda ya kawo sun zama hudu kuma raka a uku aka bukata to sai shi sujuda kambiya yana nan zaune wa huwa sun yana dan zaune sai shi sujuda qabliya to haka nan duk wanda ya ƙari da ragi sujuda qabliya ya kai wanda duk ya yi ƙari da ragi cikin sallah ta to sujuda qabliya zai rawahu abu dawuda abu dawuda ya ruwaito su a to wa zada abu dawuda abu dawuda ya ƙara rawahu al-khamsa malaman hadisi da suka rawaito wannan hadisi amma wanda da Abu Dawud Abu Dawud ya kara da cewa sujudan nan guda biyu zai yi qabla at-taslim kamin ya sallama wato qabliya qabliya zai duk wanda ya rauka na ga sallah an ka samu ƙari da rage irin wanka to sujada qabliya da duk inda an ka samu ƙari da rage to sujada qabliya zai wannan shine abin da mai wannan raukar mazai an abi huraira da an abi sa'id bin khudri radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala abu sa'id bin khudri ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza shakka ahadukum bi salati idan ɗayan ku ya shakka cikin sallah falam ya dari kam sallah bai san ko raka'a nawa yayi ba shi ne raukanwa da yana tuni da abin da yi sai da ya raukana sai yammanci bai san ko raka a nawa ya ba talata yana tunanin uku na yi am arba'un ko ko hudu na yi kun ga shakka ta shi ne. to wala da rahe shakka to ya je wadda shakka nan ta shi wala ne alamar sai kana yi gina ga abin da ya tabbata wato an ce ya je wadda shakka da ya kai da san ya kai raka a hudu ta ko to ya dauka uku ta ba ta hudun da a shakka ba, to ya je wadda ita ita ta hudu yana yiwa kuma ko da na shakka ne da ƙashin yi mai to ya je wadda ita ya dauka uku na sai ya kawo da in ya kawo da an kada da wancan uku sun zama hudu to amma wa yana yiwa biyan yana yiwa ƙarin ya shigo ciki kuma ga rai ya tabbatar da rai ya shiga ya tabbatar da ƙarin ya shiga to waɗannan nan da ya ka shaka ke waɗannan da ya ka shaka ta ce ta wani ta ya ka shaka ya yi jiwa wa ya kawo wani raka a guda da su sai ya kawo ta mutu in ya kawo wani raka a guda ma ya yi zama

Eh, da Nabila da da farilla da mazaba malikiya Nabila ma tana da kabliya tana da wadiya kamar da mun karanta duk cikin ahadai tana da kabliya tana da fadiya ga mazaba malikiya to kun ga yadda dai za a yi wannan ke nan idan har ta auku to haka za a gudanar da ita عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سيد يا رويتو دقى النبي إذا شك عملكم في صلاة إذن أيمكو يا شك أتكن صلاته فلم يدري كم صلى بيسن كورك عن أي صلاته ثلاثا أكني أم أربعة وهو إنه wale da rahi shakka ya je da shakkan nan kamar wancan hadisi ya faɗa wale da rahi shakka yamma na alamar sarkana ya yi gina ga abin da ya tabbata wato wannan da ya ka shakka ya je da wannan da ya ka shakka ya dawo ga abin da ya tabbatar da ya yi su kuma shakka ya kai ko hudu na ko uku to ya tabbatar da uku ta hudu ta ka shakka in shakka ya kai ko uku na ko biyu to ya tabbatar da ta uku ta yi shakka in shakka ya kai ko ɗaya ta ko biyu ta to ya tabbatar da ɗaya ita mai shakka gare ta biyu ta yi shakka to ya jiwa da ita duk dai ko tana nawa ta shakka gare ta to ya yi jiwa da ita ya gina bisa ga abin da ya tabbatar da ɗan ya yi shi wannan da ya ka shakka sai ya jiwa da shi shi ta haitsaye ya kawo madadi ne ya cika shi to idan abin nan ya yi gina ga wanda ya tabbata sun ma ya yi sajda da ta yi kabla a yi salama sannan shi su jura guda biyu kamin ya sallama don ita kabliya ita ake yi idan irin haka ya faru wato an samu ƙari da ragi to kabliya ita ake yi fa'in salla sallafansa idan ya jefar da wannan gudan da ya ka shakka sai ya kawo wata madadinsa to idan ya tabbata ashe a biyar ta yake wagga da ashe hudu na ko can wagga da ya kawo yanzu ita a ta biyar bai sani ba shafa'ana da hu salatu sun cika mai sallah ce ta zama shafa'i babu damuwa babu matsala wa in kana salla itimaman li arba'in in ko raka'a nan guda da ya kawo ita a cikin ta hudu ko can shakka ta yake bai hudu ba shakka ta ya kai kusan to kana ta targiman da shaidani sun zama kunyatawa da kaskantawa ga shaidan kun ga shaidan wato yana samun damuwa kabiya da kamma kai kabiya ko badiya da kamma kai badiya shi shaidan na aci shi ya yasa wasu malamai suka rubuta wato sallar da kabiya ko badiya da kamma mutunta ta da guda saba'in waɗanda ya kabiya ba su kamar ba to duk sallar da mutum ya kamar ya ko ba ko guda da ya kamar ba to ta yi lada ta ga sallar saba'in wato sallar da kamar ya ga ko ba ya kamar ta yi lada ta ɗaya sallar saba'in wanda aka yi mako kamar ya ba ba ya kun ga mutane za su ga ka limamin da ya cika rukun ashe ya ci kwasu kayan eh yanzu eh, ka ga sani kaya aka ba su a dauna tun da duk sallah guda ta yi sallah saba'in wanda ba a yi kauyen ko ba a yi ce da ba a ce ya sa da yi ne da ta samu da wasu saboda ga hunga afirka a don duk zuciyarsa ka kashe kan na shiga yana samun da wasu kaya a cikin a wuri shiga ganin kowa ta inda ta yi na zama a wani ya shi da kuma gwamnatin ce da ba a ne ya yawan a kaya ya yi ciki ba irin zukatan ba da babu komi na haka bai ba shi ni a cikin wani yake wanda ya tsaye wace irin lalura a yanzu duk da an gare abin nan kowa ai lalura ɗan dai lalura shi za a yawa kowa na kai dai imanin da aka yi shi ɗan shiga zuciya sauran jama'a ai ko da nuna wani bai amma shi ɗan bai shiga cikin dai saboda babu ko nan na ba komi babu saboda haka ni yanzu yanzu zai yi malam da biya da ba biya ka ka samu ya sai ka kowa da samu a duk sallah ba za ta yi sallah ba sai nika wata can nika komawa da zalla ne ka fata su ko in ma da na ɗaya na ɗan nika da mota ban gozuwa da mashin zan je gode a ba zalla ta kuma yi na ko da aka kai zalla ta yi sallah ya yi guda a ba ne ce ba ne ƙauni ya saka mun kuma ya ce da sai ya da kuma sai ba ya tare ba ya tare a yi muka na da rubutun a Allah shi ƙara mana gudun mawata ya taimako ne. Hmm. Ko kuma a'a aiki da yana imani da yana a gari suna aka yi hana muku imani da ya yawa yalonka na kuso sauyi imani sun lalura da za ka gani shedan na ya shiga mutiyar shedan na ba ku ji annabi ba wa in kana salla itimaman da wa in kana ta tarjiman da shaytan shakka ya kai hudu na ko an ka ce jefar da shakkar da ta hudu ya dauka uku na ya kawo guda in sun zama wagga da ya kawo wato sun zama ashe da yake na yayi, to to kamliyar da ya ko ba a da ya ta tuka mai sun zama shidda shi ne shabai in ya zama ku dama ashe ukun na shi dan ya samu yawa sawati ya rika ganin kamar hudu ne an ce zai je wanda guda ya tashi ya kawo gudan sannan ya sujuda ba biya to kana ta targiman da shaidana, sun zama kaskantawa da walakantawa ga shaidan ko kaskanta da walakantawa ga shaidan bai ɗaya da wanda ka abutaka da shaidan shi wanga saboda imani ne ka kabiya ko ba biya ya walakanta shaitan haka na Allah ka so shi yasa an ka nuka mai yayi aikin Allah shi yasa an ka nuka mai ba da sallah don mutumin kware na kware mutumin a karanta a addu'a ka ce Allah ta kauri ya ko ba a biya ta kama ko dai wato ga bakwai so gudana ka dai dan samun tsaka Eh? a ah, wannan daban ai ba shi sai an irin wannan da zuwa ba amma dai babu da yi a taimaka mai ya eh, an san dalilin da shi ɗan umarni da shi yana kawo kuɗiyar da ba biyar amma dai kawo ka imanin da zai kawo shi don wani duk bala'in da yake ciki ne da kuliya kuliya ba kuma ko ba a yi ba duk bala'in da yake ne don ba ba auni cikin zuciya balle ba rawo sai ba ba kun cikin zuciya nan ba zai ba aure sai sa nan ko inda kaga ya kawo abin sa na ayi a shi ke dan barawo na ba mun karanta da kuma duk inda kaga wata wasi ya yi amma wata wasi na ya fi gurkushe wasu wasi na ka sakar ya goba ne ya ba to mun karanta da su duk inda ka ga wasu wasu ya yi yawa to imani na ci shedan imani na ya yawa gurgurin yawan imani ka gurgurin shiga shedan zuciya kuma mutum bai da imani da yawa sun lura da yawa a cikin bai kamar yara da kamar ba a yara duk ko abin da ya ya ya samu kai ainihin yana son mutum da imani kawai ni yana son mutum da imani kawai kuma ko a sanar da inda ka wa da ba'aliya tana a kwamun da kwanto da imani ya yi wa sun na kwawayi sun da kuma ba a gani waɗanda ba ba kaya suka zanta ba imani suka zanta shi ɗan Eh? Hmm. in mutum ya yi yana sallah sai bai ya yi raka amin sai bai zanna ya wuce bai tsaya ya gariya ba sai ya wuce to in ya gama sallah kai ya sallah sai shi ya in ya gama kai ya dan nan sai ya kuma ce Allah ba sai ya kai wuce ne kasa ya kuma ce Allah ba ko ya taso ya kuma ce Allah ba ko ya kai wuce ne kasa ya kuma ce Allah ba ko ya taso sai shi a ya tafi abuli ya ke ya ci maganin shi shi ɗan ya ya samu da suwaci amma ya ya ci maganin Allah dai shi ƙara mana gudunmawa ta yi shi ƙara mana iya sallah kuma ya tsare mu daga shi, don nan dai duk da kaya aka so kaya na shi ka kasata da ya kun san dai dai mutum bai san shi shedan na shiga mai zuciya ko Tunda zai shiga sata ya karba kai kakka dai ka roƙi Allah ka ce ya sa ya ta kama sai Allah ya tsare ka da ya ta kama don dai ya tsare ka daga shirin shida tun da dai shi na shi na ka shiga zuciya nan za ka yi maka ɓarna ni shaidan ba na son mu'amala da shi ne? Eh? a kai ko ai abin nan wancan karatu an yi shi kuma an yi <coughs> wanga me ya da na kuma akwai alheri cikin mun ka ce ka roƙa kuma daga ba mun ka ce ka akwai shiri ce ka don haka ka ka roƙa kowace magana da dalilin da an kasance nata aka yi can harko an ce kuroka saboda alheri daga baya kuma an ga akwai shiri cikin an ka kuroka. ka ku roƙa ta yi maka yawa don shaidan da aka kawo ma ziyara to in kana iya aka koyi shi da wurin ga hanyoyin da ka raba ka da shi da kuma shi Allah ya tsare mu daga shirin shaidan da jama'a wannan hadisi a wahu musulun sayihu musulun ya ruwaito shi wa abu dawuda wa ahmad an abdurrahman bin awfin radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala idza saha ahadukum bi salati abdullahi abdurrahman bin awfin ya ce manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam idza saha ahadukum in dayan ku ya samu rabkan bi salati cikin sallah ta yawa har yanzu wane mai dai wahidatar sallah aw isnatayn bai sani ba raka'a guda ya sallata ko ko raka'a biyu bai sani ba fal yamna ala wahidatin to yi gina kan guda ya dauka guda ya je wanda waccan ta biyu da yake shakka gare ta ya dauka guda ta yayi fa illa mayadari tantai salla amsana sallah idan kuma ya yi shakka bai sani ba raka a biyu ya yi ko raka a uku faliyar ne ala santeni ya yi gini a kan biyu na kai ya ɗauka uku wayan lam ya dari salatan salla am arba'in idan bai sani ba uku na ya sallata ko hudu faliyar ne ala ya yi gina bisa ga uku ya ɗauka uku na ya sallata ya je wadda wasu ya ɗauka uku na ya sallata yanzu in ya ɗauka uku ne to sai ya kawo ta hudu in ya gama wale duk sajar sai ne kamla an yi sallama ya yi su da guda biyu sami ya sallama duka hadisan nan ya suke ta kawo wa ya yi su da guda biyu sami ya sallama bayan ya gama a ta yasu sai shi koma kabbara kami ya ce assalamu alaikum ya kawo raka ta ɗai ya kawo raka a sujuda ta ɗai ya kawo sujuda ta biyu rawahu ahmad wa tilmidi wa sahahu ana abdullahi bin buhaina radiyallahu anhu qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qama min nafsihi lalle manzo Allah ya tashi sai mai na tunace ne ga raka a biyu mai na zuhuri da sallah a zuwa lam ya jalis bai na homa bai zanna ba tsakanin su annabi ya na ɗaya sallah ana sallah a zuwa sai raka a biyu maimakon shi a kai ya sai ya raka sai ya miƙe bai bai a kai ya zuwa kamar wanda mai tambaya ya tambaya ne to bayan ya wuce bai zanna ba tsakanin raka a biyu na harko da na ƙarshe ya yi sallah sai bai cika raka a hudu falon ma kada salata sai da ya gama sallah sai ya tabbatar da ya gama sallah sai to sajada sajada sai sai ya yi sujuda guda biyu saboda kun san ragi na ya bar zaman karya to inda an kai ragi sajada sajada ta yi sai ya yi sujuda sujuda biyu bayan ya yi sujuda biyu sun musallama ba da zalika daga baya sai ya sallama wasa jada ma annasu ma ma'ahu duk ne da asali, shi sun yi wannan sujuda kamiya da takamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka na abin yake duk mutumin da yake sallah tare da liman idan raukanuwa ta kama liman to ta kama shi shi ma mai bin liman saboda haka annabi ya yi sujuda wa sajada nasu ma'ahu mutane duk sun yi sujuda tare da shi makana ma na fiye min aljinus matsayin zaman nan da yammanci matsayin zaman nan da yammanci shi yasa sun kai sujuda kambiya ita sujuda kambiya ita an ranko ga zaman nan da an kabai rawahu kamsa malaman hadisi biyar suka rawaito wannan hadisi kun ga kenan duk wata duk wani zaman tahiya da an ka bari in dai na harko na to ana dora shi da kambiya in dai zaman harko na ana dora shi da kambiya عن المجيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga magira ce annabi ya ce za kama al'imamu fir raka'a idan limamin ku ya tashi tsaye ga raka'a raka biyu ya yi maimakon shi zanna sai bai zanna ba sai ya tashi tsaye fayin zakara kaula an yi sauye ƙarima idan ya fara miƙewa haka bai ware tashi ba sai ya tuna wurin zamana kwale ya so ya dawo da ya fara tashi bai yi da tashi ba sai tuna nan wurin ta yana ya miƙi to kwale ya so ya dawo da mu wayan nistawa ka'iman in koyar da ya daidaita tsayi ya tabbatar da ya daidaita tsayi sannan ya tuna wala ya jilis kashi da wajen ya ci gaba da sallah wala ya jilis in ya gama ta ya fi wa ya jiru sajada sai ya kawo sai shi su juda su juda biyu na raukan wato abdiya sai su juda abdiya, rawan babu dawuda wa Ahmadu wa bayan abu dawuda da ahmad da bayaki su suka rawaito wannan hadisi to Allah ya kai maka roko bai a sama ya karo suna kulle ha ma alimna wa ma lam alam mana roƙonka Allah ka gafarta mana duka zunubanmu ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ba badodin ka anshi karance karancen da namu ka raba mana sabon ka da bayyane ka raba mana shawar sabon ka kiyaye mu ka kare mu cikin dare ka kare mu cikin yini ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare iya ka kare mata ka kare zuriya ka kare mu duka dukan mu Allah ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka sa mu karshe mai kyau ka sa danna makomar mu kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin wa alaikum assalam nan za mu kwana insha Allah to ban ce aka yi sallah biyu sallah biyu kan bai isa in ce a yi ta ban kai can ba sallah guda dai ka kai ka yi sallah shi ke ka san shi irin wannan jami'in za a yi cewa an kai in ana cikin sallah ko da an yi jami ana cikin sallah sai ya bayyana an tafi an ɗauki ruwa hadari ya wuce to ta bila na bila ba tun da hadari ya wuce wasu malamai kuma sun kace a ci gaba saboda haka kuku na cikin wanda wasu malamai sun kace a ci gaba Eh? kai zala ya sha shi na nace ban kai can ba yanzu ya sha guda ya yi ko ya halatta abin nan ga dama ga sallah sallar magariba ce a ba a nuka saboda ita wuce ba ba ɗan ta sai da lalura a irin wanda shafi ya faru saboda ka ya halatta ka ina zula bayan ishari ya halatta kuma kuma da wata na nazila a kayi abin nan kai sallar ishari wa alaikum salam eh na wani wuri haka haka ka kowa da tunani irin wannan masallaci yaron masallaci yaron in eh, akwai da tijawa kuma an yi ƙarin su kore iya ana shan muhawara amma ai tasha liman na hin ƙarfi sai dai ta na lokaci shi ko a ɗaga ƙarfi ne kama abin na haka amma liman na hin ƙarfi saboda yana da mataimaka wato masallatai ne ya su yara kafan ko wani abu sun ka karanta in sun ka karanta ko shi ɗaya magana ce amma ma sallah suna da wani da ya aure saboda ya cika kwana abin nan ya cika kwanukan mata ko sallar da kuma ya tuwa jami'a ya ce wai wani malam ya ce haka ya samu wani hutu ya rubuta shi ke nan ya hutar shi yara ba da wani sai zai ai musu addu'a ba su da kiza kiza mai yawa mai yawa akwai masu kokari amma dai mai yawa ba su da irin kiza kiza nan su dau don su yi abubuwa su dai kullum eh, da an ce ga wani ɗan sarki duk kowa ta yi wato in an bi alama wadda an ka tabbata shi kan je irin ta samu gani an kama ka ruwan nan masu yawa je irin ta na zai yawa an ka ga alama alama don an jarraba an ƙarami a aiki wannan jami'i ya an gama shi kowa da an gama shi da liman da mamu kullum masallaci da ai kowa ya gama dama abin da yasa an kai shi gudun kasu hita ba za su iya dawowa a yi zanci ba ya zan ya hawa da gaba ɗaya don haka da an gama kowa shi sauri tun na hadari a in ka kaga ana koma zanna hira shegan ta kada ba hadari a wa to sallah Thank you. to su mabiyana ba su da wani abu matsala da ne da yan akwai gyara su a kafan su gyara su mabiya ba su da wani ya halitta sai ya halitta kai sallar isha ka ɗauki ta bayan na fi ka dai ya halitta kai niyyar sallar isha Allah ya zaɓi da Allah ya zaɓi wa da sallaci Allah dai ya taimaka mana ya ƙara mana imani da ilimi duk shi ranga da kwana kan nuna mana da dama ana tsare sallama wani wuri ya ga gadari kowa ta ya tsaye shi ke ya goje da mata kowa ta ya tsaye kowa shi haka kan jiki sai to ga abu da dama Allah dai shi ƙara mana gudunmawa ya ƙara mana shari'a ya ƙara mana yi saboda shi kuma ya ƙara mana yi wanda ya ce a yi mai wanda ya ce a yi kuma saboda shi ba don kowa ba sai mai wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi